Tambayoyi kan azumi zai cire mu cikin zulumi, ba a yin bauta da kasala ‘yan uwa mu bido ilimi. Tambayoyi kan azumi zai cire mu cikin zulumi, ba a yin bauta da kasala ‘yan uwa mu bido ilimi. Gaisuwar mu salamu alaikum ‘yan uwa mu yi albishiri, shirye-shirye na sunna TV zai cire mu cikin gadari. gashi ta yi mana sabon tsari don aka wuce dukan hadari tambayar ka take amsa kan batunmu na yin azumi tambayoyi kan azumi zai cire mu cikin zulumi ba a yin bauta da kasala yan uwa mu bido ilimi to biyo ni na baka bayanin lokaci ka bidan nazari ai ruwa daga zaran an sha tun bakwai fa muke ƙudiri har da ƙarin minti goma saboda daɗin al'amari in ka buɗe suna TV za Auzu billahi samil alim mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa da assalamu alaikum wa rahmatullah Masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da saduwa da ku cikin wannan shiri namu na tambayoyi kan azumi shirin da ke zuwa muku da gidan wannan talabijin namu na Sunna TV. Tare da ni akwai Dr. Ibrahim Adam Disina liman masallacin Majidar Rahama wanda shi ke amsa mana tambayoyinmu. ta malam barka da zuwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu Masu kallon mu mu wannan shiri ne na 25 cikin wannan wata mai albarka. ta malam mai tambayar mu na farko yana tambaya ne akan hukuncin yin buroshi a azumi da Ramadana da rana. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن وما سوء نمو da sauraronmu na mana الله musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alaikum assalam wa rahmatullah ko kuma aswaki sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne dai abin da ake tsaftace baki da shi a da an fi saninsa da aswaki hmm. har yanzu akwai aswakin amma akwai kuma buroshin eh, zamani wanda ya dubi eh, sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ga yadda manzon Allah ya zabar da kulawa da tsaftace baki har manzon Allah yake cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah rawahu al-bukhari wa muslim ba dan kada in takura wa al'ummata ba da na umarce su su ringa yin aswaki a kowace sallah ma'ana in za a shiga sallah su tabbatar cewa sun je da bakinsu tsaftace a wata waya ko manzon Allah ce la'abartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu da duk lokacin da mutum zai yi alwala to sai yayi aswaki wato falala da matsayin aswaki a musulunci ba dan kadan bane ba sai da ya kai manzon Allah da kansa yake cewa aksartu alaikum fi siwak na san na yawaita muku zance akan aswaki hmm. ko ka san abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mu'amala da shi na ƙarshe a rayuwarsa ba mhm. abinci ba ba ba abin sha ba ne ba hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aswaki ne ya goge bakinsa ko aka goge masa bakinsa da shi tsaf daga nan kuma ya koma zuwa gurin ubangijinsa wannan ke gwada mana mahimmancin kulawa da tsaftace baki amma zancen cewa idan mutum ya amfani da aswakin zamani hmm. eh, buroshi kenan eh, yana karya masa azumi amsar ita ce a'a mhm. na yadda na da bai karya ba na yanzu ma ba zai karya ba ko da kuwa ɗanɗanansa ya ɗan tafi zuwa makoshi to ba zai canja komai ba ba zai kuma bata maka azumi ba saboda ai ba ya je ne a matsayin abinci ko kuma abin sha ba eh, ƙarin ƙari kan abin da ba su tambaya ba hmm. na san wasu sukan ce wai idan rana ta take tsakiya hmm. lokacin da baki mutum ya fara hamami a wani lokaci ba a so a yi asuwaki. Hmm. Eh, saboda akwai yiwuwar Eh, wani abu ya dan je ko ya wuce duk wannan ba daidai ba ne <laughs> ba saboda ga manzon Allah ya ba da abin kofa buɗe mm. cewa da na umarce su su ringa yin asuwaki a kowace sallah akwai sallolin da ake bayan rana ta yi ne ga azhar ga la'asar mm. kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai togace da lokaci eh, da azumi ba saboda haka ya kamata a barwa mutane kofar su a buɗe yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bata a buɗe fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana abin da muke yi na dukkan ibadu cikin su har akwai aswaki da Allah mai tambaya daga malam tambaya yake akan wai malam shin duk wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin mafarki wai zai gan shi ranar tashin kiyama to Eh, abin da na sani shine abin da Imam Muslim ya rawaita cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna shaytana la yatamassalu bi mm. wanda ya ganni a mafarki mm. haƙiƙa ni ɗin ya gani in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mm. amma don shaidan baya taɓa wato rikida ya zo wa mutane da siffata mm-hmm. amma a wannan gabar ma akwai wani abin da ya kamata mutane su sani ba wai duk wanda ka gani a mafarki shikenan daga su ga annabi ba mm-hmm. dole sai ka ga wanda ka gani din yana da siffar annabi sallallahu to in ya zo maka da siffar annabi to tabbas annabin ka gani kaga akwai aiki akan ka dan uwa na musulmi ka yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake abin kunya ce a ce da za a ce maka oh, siffanta man manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka fara kama kame hmm. eh, wanda wannan wato sakaci ne eh, da ya kamata mu gyara shi domin in mun san manzon Allah wato ƙara ƙaunar manzon Allah za ta ƙara shiga zuciyarmu bari in yi wa mutane wato bayani kan annabi cikin minti ɗaya ko biyu a hindu Ibn abi hala daga hmm. na khadija agola gidan manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin waɗanda suka yi fice wajen siffanta dirin halittar manzon allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce kan siffar manzon allah sai ce lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil abiyadil amhaqi wala bil adam hmm. manzon allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda yake ba fari gau mm. sannan ko manzon Allah sallallahu alaihi ba baki bane ba a mm-hmm. wata riwaya lam yakun rasulullah sallallahu alaihi bi tawil al ba'ini wala bil qasir mm-hmm. manzon Allah ba dogo bane ba dogon da kana ganin zaka ci kai wannan lalle dogo da jololo wala bil qasir ko manzo Allah ba wada bane ba kana rab'atan min al qawm tsakadake na cikin mutane sai kuma abinda da makaranta dazu mm. na kalar jikinsa shi ba farin sa ga irin na turawa da mm. kujewa kujewa mm. shi ga ba din ne irin mu bakakken fata ba lam yakun rasulullah sallallahu alaihi wasallama bi ja'adin qatitin wala bi sabitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashin kansa ba gashin kai ne wanda yake kullalle karangiyar gashi mai kakkarewa ba kuma gashinsa ba yalolo ne irin gashin mata ba gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato koda da bai taje ba wani irin kunya kunya yake za a gan shi gwanin ban sha'awa manzon Allah idan bai yi aski ba har gashin kansa yana sauka kan kafaɗarsa sallallahu alaihi wasallam hmm. wani lokaci ya tsaya iya kunnuwansa amma manzon Allah baya tandal kwabo hmm. eh, ya ci gaba da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ah, kana bakhmur ra'si wal karadis hmm. wato kansa ya fi karkata zuwa girma ah, sama da ah, karanta sallallahu alaihi wasallama sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasi a shidaqain idanuwansa wato manya-manya ne yana da kwarmin ramin ido hmm. mai girma kuma girar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gwanan bar sha'awa ce ta tsaya akan idanun manzon Allah raɗau sallallahu alaihi wasallama ya zo a hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hmm. yana da cikakken baki sallallahu alaihi wasallama bakinsa ba dan tsurtsut bane ba ko manzon Allah yana da yawan gemu kana hmm. azimul lihiya manzon Allah idan yana karatu hmm. ana iya gane yana karatu ne ta eh, saboda motsin da gemunsa sallallahu alaihi wa sallama ah. kuma manzon Allah bu'ai da ma bainal lamanki bain tsakanin kafaɗin manzon Allah guda biyu akwai rata kinaya ce manzon Allah yana da ɗan babban kirji hmm. kuma kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hmm. daga kan cibiyarsa zuwa haƙarƙarinsa kamar wato kace wani bakin sanda aka gindaya mm. haka gashin kirjin manzon Allah yake ya tafi sir gwanin ban sha'awa mm. tare guri guda ta bayan bayan manzon Allah ta bangaren hagu mm. daidai sai cin zuciyarsa ta ta hagu manzon Allah sallallahu akwai wani wasu gasuna da suka taru ko kuma a ce akwai dan wani ga nama a gurin amma wanda gasuna suka kewaye shi wani lokaci suna girma su kai dunkulin hannu hmm. wani lokaci kuma suna karancewa ba sa gaza kwankwalciya hmm. wannan shi ake ce masa khatamin nubuwa tambarin hmm. annabtar manzon Allah sallallahu bari in kare maka malam Usmanu shi manzon Allah kowace gabas tana kyauwa ta kusa da ita ta kuma dace ta kusa da ita ka gane wannan karatun ma'anar wannan malam Usman ka san yanzu zaka samu wani sai ka ganshi, gashi gabjeji amma in ka je sa sai ka samu dan siri da sangalin ne ke da shi sai ga wato mm. sangalin bai dace ya dauki wancan <laughs> jikin ba ko ga mutum dan siri amma kuma yana da maurin amma kuma yana da kwafta kwaftan eh, tafin sawu wani kuma za ga komai nasa lafiya kalau sai an tafi tafin sawu sai mm. ga gaba ɗaya gurin ya mai ya hargitse kamar <laughs> na na aljanu haka ne ko haka Allah ya ki wani abu ya cika dole sai an samu wata waya shi manzon Allah duk wata gabasa. a cikin yake ya ce Allahu yanzu annabi Yusuf alaihi salatu wassalam mm. da mata suka gan shi sosai lokaci ɗaya suka kiɗe suka rikice to manzon Allah ya ce shi an ba shi rabin kyau ne shi ko manzon Allah an ba shi cikakken kyau ne shi yasa Jabir ibn Samura sahabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na sha duba manzon Allah in dubi farin wata sai na ga manzon Allah ya fi kyalkyali da haske da kyawun daɗin kallo irin akan farin wata hmm. a wata ruwaya kace "Faka faka annama sigha min fidda manzon Allah kai ka ce an kera shi daga azurfa ne sallallahu alaihi wasallam malam katina ga kyan hali ga kyan halitta ga kanshi ga kuma diri mai kyau ga kuma hasken annabta da zancen ubangiji yana fita daga wato a bakinsa ya kake tsammanin in kaga manzon Allah saboda haka dan uwana mai tambaya akan manzon Allah na faɗa maka wannan ne kawai a matsayin yar matashiya amma mm. akwai sauran bayanai akan ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake in ka ga mai irin wannan siffar a mm. mafarki tabbas to shine ka ga manzon Allah amma mm. yanzu ka ga wani muri ya zo maka da tsakiya a wuyan sai ce maka shine manzon Allah ba manzon Allah gani ba ko ga wani dan fulatani da ko kara ya zo maka yana ce maka shine manzon Allah ba manzon Allah gani ba ko ga wani baki wuluk ka ce maka shine manzon Allah shedan zai iya zuwa maka a mafarki ya ce shine manzon Allah mm, mm, mm. amma ba zai iya zuwa maka da siffar manzon Allah ba yaya zaka iya ganewa sai ka san sai ka san siffar manzon Allah a cikin littafin Ashmalul Muhammadiyya wallafar Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn sarwata ibn bahaki sulami albuhi uh, uh, imam tirmidhi uh, ina littafi da yayi akan diri da kuma ɗabi'u da halayyar manzon Allah ash-shama'il muhammadiyya sallallahu alaihi wasallam a cikin karshe karshen littafin ya ambata zance daga Abdullahi dan Abbas wani ya zo ya ce masa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mun faɗa mun yadda ka gan shi mhm. ya ce sai ya faɗa masa ya ce wanda ka gani wannan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane ba mm. dole sai ka ganshi da siffan sir da aka san shi da shi hmm. sallallahu alaihi wasallam masha Allah ce akan manzon Allah da yake gaskiya sai ka ji kamar a fasa <laughs> a ci gaba da bayani akan sa gaskiya ne Allahu akbar malam mai tambaya na gaba tambaya yake yace shin malam ya halatta mutumin da yake itikafi ya dinga yin waya to shi mai itikafi al itikaf shine dukufa gurfana tsayawa a guri guda mai da hankali kan wani abu shi yasa aka ce in za a yi shi a je masallaci ba a mm. yin su a gida ba a yin su a ofis ba a yin su a shago to so ake yi duk wata alaka ta duniya ka yanke ta kawai ya zamto yanzu ka fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala ne shi yasa kaga duk da yake cewa mai azumi an halatta masa ya sadu da iyalinsa da dare lokacin da yake ci ko mm. yake sha mm. amma shi mai azumi wannan harkar ma aka ce ya daka eh, ya mai itikafi ya daka wala hunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha waɗannan dokokin Allah ne da Allah ya tsara a haka kada ku yadda ku tsallake ko ku kusaci tsallakewa sai ku halaka mm. saboda haka yanzu wanda yake waya ko yake shiga social media ah, kuma yana itikafi to ai ba cinya ba kafar baya <laughs> ah, domin ai kawai gangar jikin ne yake masallaci ne mm. amma kuma ah, sauko sauran harkoki da ake ta hanyar wahayin waya mm, <laughs> gaskiya a da yi saboda haka yin waya da mutanen waje da tambayar halin da kake ciki da kuma yadda kasuwancin kai yake gudana kadai zai iya walwale maka a ah, kafinka to amma wani irin eh, abu ne a ce dan kwanakin da ka ware ba za ka iya barwa Allah subhanahu wataala ba gaskiya mm. na'am malam sai mutum tambaya gaba yake cewa malam yaushe ne ake yin azkar na safiya da maraice to zikirin safiya da maraice ko da yamma ka san ba ɗaya ba ne ba ba biyu ba ne ba ba uku ba ne ba suna nan da yawa mm-hmm. kuma kowanne kai da ladansa kowanne kai da da matsayinsa wanda ya karanta ayatul kursiyu eh, da safe daban da yamma daban wannan kaɗai in ka karanta akwai abin da ake samu na kariya ko na lada dan wannan wanda ya karanta Falak, da nasi da kulla da ikhlas hmm. shi ma akwai irin abin da yake karanta yake samu wanda ya kai zikirin Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut shi ma akwai nasa hmm. in kuma ya zanto cewa mutum ya hada ne kawai yace zai yi duka kowanne ma ya shi lokaci guda irin yadda muke gwadawa a suna tv karfe hudu eh, mm-hmm. na kullum in ba a lokacin azumi ba ah, ko kuma irin yadda yake nan a cikin littafin haisulun ah, muslim ko littafin da aka wallafa su don irin waɗannan ah, abubuwa mm. yaushe ne yake farawa yana farawa ne daga zaren gari ya waye man asbaha in dai mm. gari ya waye ya halatta ka yi zikirin safe saboda haka da za a ce misali bayan sallar asubahi eh, sai ka yi eh, zikirinka na bayan sallah eh, nan kuma ka yi zikirinka na safiya yayi ba dole sai hantsi yayi ba kuma dole sai in rana ta ta yi zafi ba hakan nan kuma daga lokacin da ake ce masa yamma mm. yayi to kaga ana cewa abu yamma ne bayan lokacin sallar azhar ya wuce galibi an fi cewa abu yamma bayan sallar la'asar hmm. daga lokacin ne lokacin sallar abin da zikirin yamma yake farawa daga nan kuma har cikin dare don a cikin wasu lafuza na zikirin zaka dinga jin ana kiran dare saboda hmm. wanda ke gwada cewa dare ma ya shiga abin da dai kawai ake so shine in ma ba za ka iya yi duka gaba ɗaya ba kada ka bari a ci gari ya waye a har zuwa yamma ba tare da ka yi wani abu na zikiri ba abin da ke baka kariya hmm. abu daga jikinka abin da ke baka wato bunƙasa maka ranka wannan zikiri yana raya wato jikin mutum ya gyara kunsa kwakwalwarsa hmm. har irin hawan jini zai ringa sauƙi maka hmm. don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisi zuciyar da ba ta ambato da wacce ke ambato hmm. kamar rayayya ce da kuma matacciya wallahu ta'ala a alamu insha Allah sai mai tambaya daga malam yana tambaya ne a kayan malam ya ce shin mutum zai iya amsa waya yayin da liman yake huduba a masallacin juma'a rika shi sannu mutum ya je masallaci sallar juma'a hmm. don ya saurari abin da liman yake cewa sannan kuma ya ci gaba da amsa wayarsa hmm. amsar ita ce ba shi da wannan damar mhm. ka san ita wannan wayar tana sa mutane sabo <laughs> eh, wasu yadda suke kallon wayarsu da yadda suke kallon littafin Allah eh, ka sani eh, mutum ko daga barci ya tashi sai ga abin da zai fara dubawa ina wayarsa take wani ma in ya farka sai ya duba wayarsa wani ma sai ya dan shiga wayar ya dan duba me ya sabo a facebook <laughs> wata musiba in mutum ya zanto addicted sai ya zamto cewa gaba ɗaya ya zanto bawar bawan wannan wannan wayar ya kamata ka ringa zuwa mata ne a lokacin da kake da bukata da bukata ah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man takallama yawmal jumu'ati wal imamu yakhtubu mhm. laysat lahu al jumu'ah duk wanda ya yi magana eh. magana nan ta hanyar magana dan uwansa ne ko kuma ya amsa wayar hmm. sakabarin da ya tambaya a nan gurin kuma liman gashi yana hudu ba ah. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa laysat lahu aljumu'a hmm. ba shi da juma'a har malamai suka ce me ma'anar ba shi da juma'a a hmm. ana nufin shi kenan shi ba za a rubuta shi cikin waɗanda suka yi sallar juma'a ba ah. wasu suka ce a abin da ake nufi shine portion din ladan sauraren hudu ba eh, eh, eh. wanda manzon Allah sallallahu ya gwada mana saboda mahimmancin sauraren hudu ba ah, idan liman yana shigowa masallaci hatta mala'iku waɗanda suke rubuta sunayen waɗanda suka zo kasan manzon Allah ya ce idan wanda ya je masallaci da lokacin farko hmm. za a rubuta masa kamar ya yi sadaka da raƙumi wanda ya je a lokaci na biyu kamar ya yi sadaka da sa wanda ya je a lokaci na uku kamar ya yi sadaka da rago hmm. wanda ya je a lokaci na hudu kamar ya yi sadaka da kaza wanda ya je a lokaci biyar kamar ya yi sadaka da kwai hmm. to idan liman kuma ya shigo masallaci su kansu mala'ikun sai su nannaɗa takardunsu da suke rubuta sunayen waɗanda suka zo zo a wannan lokaci sai su je su saurari abin da liman yake cewa na hudu ba to amma kai mala'iku ma suna saurarawa sannan kai sai ki marar rabo kai ne kuma ana hudu ba kana eh. sannan su ma malamai ya kamata su tsoron Allah ka duba irin daure masu gindi da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hmm. na a saurare su ba wai a saurare su bane dan iya magana su ko dan turancin su ko zalakar su da iya azancin su na Hausa a'a saboda abinda suke faɗa na alqur'ani da sunnar manzon Allah wanda ma can Allah ce idza wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karanta littafin Allah ku saurara ku ji don haka zai sa Allah ya muku rahama idan ko manzon Allah yana magana hmm. ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti lahu nabi qawli ka jahri ba'dikum li بعضكم an tahbata amalukum wa antum la tash'urun idan manzon Allah yana magana ko muryar ka tayi sama da ta manzon Allah aikin ka zai iya cakudewa ka ji a jiki ko baka ji ba ka sani ko ba baka sani ba imam malik yake cewa ai a zamanin manzon Allah manzon Allah na magana kana magana ko muryar ka tai sama da ta su kenan mm. amma bayan manzon Allah idan malami na karanta zancen manzon Allah kai kuma kake irin wannan ko in kula din yana faɗa kana faɗa kuma ana sauraron manzon Allah to mm. wannan ka shiga ciki to ka duba irin mm. ɗaurin gindi da musulunci ya musu da masu da yayi cewa su ne ba tare da sun sa sun biya ko kobo ba a zo a su yanzu 'yan siyasa idan za su tara jama'a irin wanda kake tarawa ya kai liman hmm. a masallacinka na juma'a to fa sai sun kashe miliyoyi kuma ba abin mamaki ba ne ba wanda ma ya zo ba ya yin su ko kuma yana magana ma a masu ana jifansa ko a zage shi ko dai wani abu na yaudara ya shiga ciki Gaske ko cewa ka yi in kana magana duk wanda ya magana ba shi da juma'a ba shi da ladan sauran hudu ba hatta da za a samu wani karambana wanda cewa galiban na hudu ba amma kuma yanzu ma yana umarni da kyakkyawa fa hmm. umarni da kyakkyawa ba wanda ka san al'ummar annabi Muhammadu yana daga cikin abin da muka yi fice da shi shine kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ah, kun zamto mafiya daraja ne saboda kuna yin umarni da kyakkyawa kuna hani da mummuna Allah ya tsine ma banu Isra'ila saboda ba sa yin haka ru ilal ladina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam zalika bi wa'asu wa kanu ya'tadun kanu la na an munkarin fa'aluhu inji Allah madaukakin sarki to amma a wannan gabar liman yana magana in kai umarni da kikkiawa ma kai lafi hmm. wallazi qala li sahibihi ansit faqad laga wanda ke ba dan uwansa yi shiru faqad laga inji manzon Allah ya yi lafi ai faqad asima ya yi laifi saboda haka dan uwana baka da dama kai waya baka da dama ka ce wa ma mutane ku tashi daga nan ku zauna a nan gurin kai ku zo jama'a ku ƙaro sunan gurin magana kowace iri ne ta alheri ko ta alheri ba kai ko umarni da kyakkyawa ne an hana ka saboda liman na magana hmm. kuma wanda yake so ya samu cikakken ladan juma'a hmm. dole ya kula da wannan abu saboda haka sai a gyara al'umma ta wallahu alam masha Allah sai mai tambaya na gaba kuma yana tambaya shin mallam wai mutum zai iya sayar tsana wa yaransa don su dinga wasa da shi a gida To, eh, ‘yar tsana ko ‘yar dada? Hmm. na tsammanin waɗannan kalmomi guda biyu za su iya fito da abin. Tunda na san eh, ba sa wuce waɗannan cikin Hausa. Hmm. Eh, ga yara ƙanana ba haramun ba ne mm-hmm. ba. dalilu ala zalika. Hmm. Annabi sallallahu Alaihi wasallama lokacin da ya auri na Aisha mm-hmm. ya aure tana karama An ɗauko ta daga gidansu manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ba ta daina wasa ba. daga gidan mahaifinta eh hmm. daga gidan mahaifinta ina son in ce gidan sayyidina abubakar hmm, hmm. bata daina wasa ba wannan ko yana nufin cewa yarinya ce yar karama karamar da wai ko yanzu aka raba ta da da nuna mahaifiyarta ba tunda kai mutumin karkara ne ni na karkara ne waɗanda suke kallon mu su yan birni ne mu faɗa musu cewa ah, mu a ƙauye Hmm. galibi wasa a gurin yara yana da matukar muhimmanci Ba kuma ake rubar shi har sai mutum ya yi girma hmm, hmm. ya yi hankali ah, mana usman ah, eh, za ka ga yana yana fita a yi wasa a yi ugu da to har shekarar shekara goma sha dinnan duk ana sama da haka wani abin mamaki kwanan nan na je gida da sina sai wata mata ta ce ikon Allah malam eh, ka zama malam aka ce ta ce ina ganin ka <laughs> sai na tuna lokacin da kuke wasa da daddare mm-hmm. a watan dandali mm-hmm. wai da aka tashe ku a gida ga mm-hmm. ga arbarci sai ya sa ka taho gidanmu ka zo ka ce wai a baka ka zo sayan abinci dan an saba aiko ka gidan gidanmu kana siya ka fanta to eh, eh. wani abin sai tuna mun irin na ji daɗi kwarai da gaske wannan abin sai tuna mun <laughs> na yi farin ciki da shi kuma na tabbata cewa lallai hakan ya taɓa ruwa na san lokacin na san wani kwai abin da nake fara faruwa hakan dai mm. a lokacin da muna hankalinmu muna eh, primary amma kuma muna irin taruwa a wannan ne ana wasan ana wasan mun fito daga primary mun je irin da yadda aka saba a karkara tun da rayuwar su manzon Allah ta fi kama da rayuwar karkara ba rayuwar yan birni ba to da za a kawo ta gidan manzon Allah mm. saboda haka domin an mata aure da wuri an kawo ta hatta da kayan wasanta Allahu akbar an kawo ta da kayan wasanta daga mm. cikin abin da ya aka rawaito na kayan wasan nata akwai doki mm-hmm. amma dokin ta mai fuka-fuki to a abokanan wasanta mm. wanda suke wasa a dandali tare na eh, mm. na Aisha sai zanto cewa irin da yadda in aka yi amarya kasan farin jini da amarya take da shi yadda ake a zuwa a taro saboda eh, galibi ana yin auren eh, a lokacin da karancin shekaru ne eh, ba irin auren yanzu sai ga ran da aka aure gaba daya kori shi ke da ma sai dauke ta tafi da ita Dubai sai za ga yara suna zuwa su zauna a gudu duk yake da ke wannan magana na san ta biyu wannan wannan inda da kawai kike <laughs> me wake ba da haka aka auren da ke ta sani to ta sani gaskiya ne to a mahallin shahid shine sukan zo su yi wasa da Nana Aisha abokan wasan abokan wasan su na wannan mm, dandali mm, mm. saboda haka idan suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zuwa sai su je su boya hmm. a bayan aure a bayan kofa hmm. shi ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya san yadda ake tarerayar kananan yara a hankali har su girma in yazo sai ya kama ta ya hmm. jawo yaran ce ku ci gaba da wasan ku in shigo ɗakin sai abin da yi ce ku ci gaba da wasan da haka har yau gana na Aisha zamto abin da zamto kowa rawaito hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mata ta ma shiga cikin rukunin mutane bakwai hmm. da suka fi kowa rawaito hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sab'u min as-sahabi fawqa al-alf qad naqalu من الحديث عن يعني المختار خير مضر أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة كذا ابن umar. wa Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhum ajma'in masha Allah saboda haka da wannan ya halatta ya rasi wasa da yar dada ya halatta yara suyi wasa da yar tsana sai dai abinda malaman suke cewa a ɗan girkita mata wani abinda halittar bai cika ba wanda eh, bayan da za a ce halittar gaske akwai wani abu kamar misali ka sa yar dada kuma ka mata jela hmm. kaga ai babu dan adam ne. zama mutum ba jela irin yadda dokin na Aisha hmm, sai aka baka fakafiki wallahu ta'ala alam masu kalmar sauraron mu wannan shine abin da ya samu cikin darasin mu na insha Allah kafin zo wani darasi a madadin shi Dr. Ibrahim Adam Disina limamin masallacin Majidur Rahma ni Usman Ibrahim Gokar nake ce da ku assalamu alaikum hmm.